Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar Nijar. Ko kuma BOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo a Kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Baba Yakubu Makeri daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake kasancewa da ku a shirinmu na rana na yau Juma'a 18 ga watan Oktoba na shekara ta 2019. Hankalin al'ummar Najeriya da ma duniya baki ɗaya ya karkata jihar Katsina a bayan da hukumomin tsaro suka gano tare da ceto wasu yara a halin yanzu cikin shirin za ku ji cewa cewa ko ina a je a bincika su ji in akwai malamai masu irin wannan ko kama da irin wannan a tabbatar da an kawo su gaban hukuma To za ku ji karin bayani a cikin shirin amma kafin nan ku gyara zama domin eh, ya baba ya kufuru ya kawo mana kanan labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da gangamin siyasa a jiya Alhamis daga birnin Dallas. sannan labarai marasa daɗi sun fara bayyana ciki har da cin zarafin lalata bayan da hukumomi a najeriya suka ceto ɗaruruwan mutane daga cibiyoyin horar da ƙangarun yara a arewacin ƙasar fadar white house kuma ta faɗa ji alamun cewa shugaban amurka donald trump ya dakatar da ba da tallafin miliyan 400 da dakarun ukraine ke bukatar su to kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a irin halin da ake ciki a jihar Katsina bayan da jami'an tsaro suka gano wasu makarantu masu ikirarin koyar da karatun addinin musulunci da kuma ladabtar da yaran. Hakanan kuma a wata tattaunawar da na yi da darakta mai kula da al'amuran shari'a ta hukumar ba da shaidar ɗan ƙasa na Najeriya wato NIMSI. Sai kuma tattaunawar da muka yi da kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna. amma duk wannan sai bayan baba yakubu ya gaya mana yadda duniya take ciki assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba yakubu makiri shugaban amurka donald trump ya je jihar texas a jiya alhamis inda ya gudanar da gangamin siyasa a birnin dallas domin neman goyon baya a jihar wanda a baya take zama jihar da jam'iyyar republican ke samun nasara na kuri'a a wurin a gaban ɗabe magoya bayan sa trump ya bayyana nasarar da amurka ta samu wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da turkiya inda turkiya ta amince da dakatar da kai hare-hare na wani ɗan lokaci a siriya domin baiwa mayakan kurdawa daman barin ko kuma ficewa daga yankin da suke trump ya ce turkiyya za ta kasance cikin farin ciki su ma kurdawa za su yi farin ciki amma kuma kungiyar is kuwa ba za ta yi farin ciki ba mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence shine sanar da cimma yarjejeniyar a da bayan ya gana da shugaban ƙasar turkiyya Recep tayyip erdogan a birnin ankara jinkirta kai hare-hare yana zuwa ne mako guda bayan da trump ya janye sojojin amurka daga yankin da kurdawa suke arewacin siriya lamarin da ya buɗe wa erdogan hanyar fara kai hare-hare a kan mayakan kurdawa da kawo tardaki a yankin har ma ya haifar da damuwar sake farfadowar kungiyar is hukunci da ya sha suka har daga 'yan jam'iyyar ta republican trump ya amince cewa matakin da ya dauka ya yi daidai labarai marasa daɗi wato sun fara bayyana ciki har da cin zarafin lalata bayan da hukumomi a najeriya suka ceto ɗaruruwan mutane daga cibiyoyin horar da kangararrun 'ya'ya a arewacin ƙasar. ranar 16 ga watan oktoba 'yan sanda sun ceto kusan mutane 500 daga wata cibiya a katsina inda iyaye ke kai 'ya'yansu matasa da kuma kananan yara domin a gyara musu tarbiyya daga matsalolin gagara da shan miyagun kwayoyi da sauransu a zahiri ana ajiye yaran ne a yayin da wato a cikin wani yanayi da bai kamata ba inda ake daure su a cikin mari ana kuma dukansu ana kuma hana su abinci na zuwa wani tsawon lokaci da yawa daga cikin waɗanda aka ceto sun sun faɗa cewa malaman da ke kula da su suna cin zarafinsu ta hanyar lalata wannan shine karo uku da hukumomi a najeriya suke rufe irin waɗannan cibiyoyi a cikin wannan wata a wani rahoto da kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito ya ce an ceto mutane kamar dubu ɗaya fadar white house ta yarda a jiya alhamis cewa shugaban amurka donald trump ya dakatar da ba da tallafin dala miliyan 400 da dakarun ukraine ke matukar bukata don nuna matsin lamba ga ukraine da wato na binciken ɗan jam'iyyar democrat wadda aka yi a zaben shekarar 2016 na shugaban kasa. wannan sabon bayanin mai cike da abin mamaki ya fito ne daga bakin mukaddashin shugaban ma'aikatar fadar white house da ake kira mitch malvani bayan da trump ya kwashe makonni yana matsanta cewa yana musanta cewa akwai batun ba ni gishiri in baka manda a tsakaninsa da ukraine malvani ya faɗa wa manema labarai a fadar white house cewa an dakatar da kudin kasar da wato kudin kasar ta ukraine ne saboda damuwar da trump ya nuna akan matsalar rashawa a kasar da kuma zargin cewa ukraine na da hannu a cikin zargin da ake da amurka ke yi wa rasha na yin kutse na sakonnin imel din kwamitin gudanarwa na jam'iyyar democrat a shekarar 2016 ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a shekara mai zuwa ne ake sa ran za a gudanar da taron kungiyar kasashe bakwai mafiya karfin tattalin arziki a duniya na g7 a ɗaya daga cikin manyan wuraren shakatawa da shugaban amurka donald trump ya mallaka a jihar florida yayin gabatar da sanarwa a jiya alhamis mukaddashin shugaban ma'aikata na fadar white house mick mulvaney ya kare shawarar da aka yanke ta zabar wurin taron daga zargin cewa trump trump da kansa ne zai amfani da wato zai zai ci amfanin wato wannan abin matakin da aka ɗauka a ɗaya ɓangaren kuma ana ganin cewa an ya zaɓi wurare na shakata wanda shi ne ke mallakansu wurin shakatawa mai girman eka 320 yana da tazarar kilomita 13 daga filin jiragen ƙasa da ƙasa na birnin miami Labarin duniya kenan kuka saurara. To yayin da hankalin al'ummar Najeriya da ma duniya ya karkata kan jihar Katsina bayan gano wani makaranta na kangararrun yara inda aka yi ikirarin ana koyar da su ilimin addinin Islama. gami da kuma ceto su al'ummar duniya sun karkata hankalinsu kan jihar katsina domin ganin yadda gwamnati za ta yi da irin matakan da za ta ɗauka domin haka ne wakilin muryar amurka sani sha'aibu mulumfashi ya samu tattaunawa da gwamnan katsina aliyu bello masari ga kuma yadda tattaunawa tasu ta kasance To a dangane da wannan al'amari ya sanya na sami mai girma gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari don jin ta bakin shi game da wannan al'amari da ya faru a daura irin matakin da aka ɗauka ya zuwa yanzu. To eh, na farko dai ga wannan eh, a daura na gidan da aka samu wani malami ya aje yara har yana ɗaure su wani abu ne mai ban tsoro kuma da tashin hankali kuma da damuwa. Damuwa ita ce in dai wannan mutum zai zanna cikin mutane ko ba su ta. taɓa kawo rahoton cewa ga wani mutum yana wa'ansu abubuwan da sun saba shari'a ba to shi yake da damuwa kuma tashin hankali shine mutane suna amfani da addini ba yadda addini yake ba domin biyan bukatun ransu da kuma tsananin jahilci ga iyaye ka ɗauko ɗanka ka kawo shi wani wuri ba ka zuwa baka san halin da yake ciki ba kana ganin ko ya kangare ne ko a bai da hankali ne ka kawo inda za a jara shi kuma baka ganin shi ballantana ka san shin ana samun ci gaba ko ba a samu wannan abubuwa ta sa mun tara duka shawamomin kananan hukumomi 34 cewa ko ina a je a bincika su ji in akwai malamai masu irin wannan ko kama da irin wannan a tabbatar da an kawo su gaban hukuma nan cikin garin katsina ma an samu guda wanda yanzu suna hannun hukuma tana bincike kuma an gama bincike dukansu wanda ke da laifi za a gabatar da shi a gaban shari'a. an mun yi magana da eh, kwamishina na 'yan sanda ce yanzu suna suna an riga an gabatar da su a kotu suna tsare kuma a lokacin da ya yi kokarin samun mai martaba sarkin daura ce dama shi wannan al'amari gaba ɗaya suna cikin jimami duk kuma abin da hukunci ya su ya kamata a yi ko da ɗan shi ne a hukunta shi to yanzu game da wannan al'amari kai za a sa ido a ga cewa abubuwa sun tafi daidai an hukunta waɗanda ya kamata a hukunta dangane gani da abin da ya faru. a to ai ko shakka babu ah, ko shakka babu cewa duk wanda aka samu da laifi sai an hukunta shi kuma za mu sa ido mu tabbatar cewa hukuncin da aka yi mashi ya dace da laifin da ya yi kuma kamar yadda kace me muke yi ai abin da muke yi shine tunda mun tara kananan hukumomi kuma muna sa ran ya zuwa karshen wannan sati wani chairman na karamar hukuma ya gama bincike duka karamar hukumar shi kuma su kansu hukumomin masarautu wato kamar emirate council na katsirin daura sun shigo cikin wannan a tabbatar da cewa ba a samu wani ko wata makaranta ko wani gida wanda wani mutum ya tsara wa an so mutane ne ba bisa yadda su su ba ko yadda iyayensu kan cewa ya nema su maganin ko kangarewa ko maganin hauka da kangarewa da hauka duk gwamnati tana da asibitoci da wurare da ta tanada na musamman domin maganin irin wa'annan al'amura. To raka daidai na sai ga ya zo gamba gambagan wato hukumar tsugunar da irin waɗannan kangararru don kula da su da yi masu tarbiyya ta kware wato rehabilitation center an sa akwai a nan jiha za a karfafa masu gwiwa kenan za su tashi wajen wayar da kan jama'a domin kila da yawa wasu za su jahilci cewa akwai irin hukuma da gwamnati ta tanada don kula da irin waɗannan lamura. to nan mun hammata na ji bayan guda biyu da ke nan cikin garin katsina akwai ta daura akwai ta funtuwa maza dan funtuwa kuma na mata kowace mun kashe fiye da miliyan hamsin wajen sa mata kayayyakin koyon sana'a da kuma masu koyarwa din eh, saboda haka a shirye muke da in an samu irin wannan a sanar da mu a sanar da hukuma kuma hukuma tana yi tanajin inda za a killace wa'annan yara a basu horo da tarbiyya wanda ya dace da shari'a da kuma ka'idojin da ake bi na an samu wa'annan kangararrun yara ko kuma wa'anda suka shiga cikin wani hali saboda wa'ansu ko shaye-shaye ko wa'ansu ɗabi'u marasa kyau. ta bakin mai girma gwamnan jihar katsina kenan honorable aminu bello masari kuma ga dukkan alamu da jihar da gwamnatin jihar da kuma masarautar da abin ya shafa da kuma sauran wurare hankalin kowa tashi al'amura sun koma nan wurin kallo a koma sama sani sha'ibu malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya to a gaida sani sha'ibu malumfashi a wani al'amari kuma mai alaka da wannan kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna ya samu tattaunawa da wakilin namu ga yadda tattaunawa tasu ta kasance idan mutum ya kawo ɗan shi kangararren ɗa ya zo ya kawo shi ya ce ga ɗan shi nan ya kawo shi makaranta in yaron a'a ƙaramin yaro ne wadda bai san zafin kanshi ba a'a eh, yaro ne wadda ya girma da sauransu domin akwai wasu mata akwai wadda masu ke da mata a cikin wa'annan mutane wanda aka ɗauko su aka kawo su in mutum ya ce ba zai zauna a wannan gidan ba ba yadda za a yi a tilasa shi a je a kulle shi ko a sa mishi eh, mari a daure shi ba iya fitowa baya komai sai an bashi abinci sai an mishi kaza a ta ta nuna mishi azaba ana ta mishi bulala da sauransu kaga wannan ya ya saba wa dokan kasa babu wanda ke da izinin yi haka ko mu doka bata ba mu izinin mu zo mu kulle mutum kawai shi kenan a yi ta dukan shi a daure shi ba kai shi gaban kotu ba kawai da sunan wai ana ladabtar da shi ba a haka nan an riga an wuce wannan zamanin to raka dai ko sun gamsu da bayanin da kai su kungiyar malamai ɗin da waɗanda suka zo jin yadda cikakken bayani yake eh wallahi sun gamsu kuma sun yi farin ciki mun fahimci juna sosai kuma sun min alkawarin cewa duk inda irin wa'innan eh, makarantu suke a kasar nan za su je su yi taro su fahimtar da ah, ah, ah, members ɗinsu akan ga yadda ya kamata a yi gyara akan yadda wayannan abubuwa suke gudana ni na tabbatar iyayen nan ba su san halin da yaran nan ke ciki ba a irin wayannan gidaje domin ba a ma bari su shiga su gani Eh, eh ba a bari ba su a bari iyayen yaran su shiga domin sun san ko menene in ma wayansu jami'an gwamnati ne suka zo eh, aka ba su labarin cewa a gangararrun yara masu shaye-shaye ana ladabtar da su a nan in suka zo kafin su zo an riga an gyaggyara ko ina da ina an kwashe wa an ji an su ka gane hmm. eh, saboda haka babu wani uba ko wasu iyayen da za su san halin da yaran nan ke ciki daure cikin waya ana musu bulala kullum bayan su duk fine na duka na toco ka haifi yaro ka gaishe a cikin wannan hali mun sami labari a nan kofin marusa an samu wata makaranta kusan kamar irinta yaya al'amarin wannan yake eh wannan ma shi wadda ke da wannan makarantar shi ma mun kama shi kuma yana hannu muna na muna bincike shi ma za mu kai shi gaban kotu kamar yadda muka yi wancan saboda na yi musu bayani akwai malamai da suka zo 'yan kungiyarsu da suka iske ne suna bukatar cikakken bayanin abin da ya faru da kuma hanyar da za su bi su yi gyara ba yadda za a yi mu ce a rufe makarantun allo. kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna ali aji janga kenan da wakilin sashen hausa na muryar amurka sani sha'ibu manumfashi a cikin wannan tattaunawar a gaida sani eh, sha'ibu manumfashi da wannan rahoton To a shekara ta biyu da bakwai ne gwamnatin Najeriya ta kafa hukumar ba da shaidar zama ɗan ƙasa a Najeriya inda mutane suka fito suka yi rijista tare da karɓar katin wucin gadi kafin hukumar ta bada na dindindin. A cikin wannan tattaunawar da na yi da daraktar hukumar bangaren shari'a ta, hukumar ta yi bayanai masu mahimmanci game da wannan lambar. Ga yadda hirar tamu ta kasance da Hajiya Hadiza Ali daga BAM. To za mu so ki gabatar da sunanki. Ok, sunana Hadiza Ali daga Bani, ni darakta ce a ma'aikatar da take ba da lambar ɗan ƙasa. To kin ce lambar ɗan ƙasa amma dai mu dai mun san katin ɗan ƙasa ne. Lambar zaman ƙasa. To ko za ki mana ƙarin haske game da wannan bayani da kike mana na lamba daga kuma kati domin mutane da dama a Najeriya sun yi rajistar nan an ba su na wucin gadi wato kati na wucin gadi wanda ke ɗauke da wani lamba na musamman a kai ko za ki rabe mana aya da tsakuwa. Da farko dai ma'aikata ta mu ba ta ba da lamba ba ta ba da wata takarda ta wucin gadi ko lamba ce ko kati ba ma ba da na wucin gadi abin da muke bayarwa ita ce tabbatacciyar lamba yadda take inganta duk wani mutum da ke cikin najeriya kan cewa yana zaune a cikin najeriya ko shi dan kasa ne mm. ko shi ba ɗan ƙasa ba ne eh. wanda yake duk wanda yake cikin Najeriya shi ne ake ba wa wannan ai kamar lambar da ake ba a America ce ko nan ma'aikata ce ko ya ce ɗan Najeriya ba ke aiki a America amma wannan lamba ta social security number da suke bayarwa hmm. an ba ki hmm. saboda suna zaune a ƙasar su suna aiki a ƙasar ko ba haka ba haka ne to wannan lambar ba lambar da ake bayarwa a Najeriya ce kenan kenan ka tabbatar cewa kana zaune a Najeriya ko kai ɗan Najeriya ne hmm. ko ko dan ba ba dan Najeriya ba ne hmm. ita wannan nan ba ba wai muna ba da shi da kan cewa kai tabbataccen ɗan ƙasa ba ne na Najeriya hmm. ba mu da wannan izinin da zamu yi wannan akwai ministry na interior da suke wannan su suke ba da wannan ne eh, su suke tabbatar da takardun zama ɗan ƙasa kuma kundin najeriya ya lissafa yadda mutum zai zama ɗan ƙasa a cikin wannan eh, lissafi da kundin najeriya eh, ya yi bayanai ya nuna kan cewa ke an haife ka eh. ko iyayenka ɗaya daga cikin iyayenka lambar ke ɗan wannan ce da kai ka zama ɗan najeriya mm. in ka je ministry ka yi applying mm. to mu lambar mu babban kasa da baban kasa ba ana bayarwa eh. wannan nan ba don ta tabbatar kan cewa kana zaune a cikin najeriya kasan mm. najeriya wannan miliyan ɗari biyu da muke gaba ai ba duk yan najeriya ba ne yan asalin najeriya ke zaune akwai makotan mu baki daga afirka akwai wanda ma suka tsallako ba daga afirka dace kasashen duniya masu nisa china ne america ne ingila wanda suna zaune sun je sun aiki sun zauna a najeriya mm. har sun yi sha'awar zama yan najeriya ko kuma suna aiki a najeriya da zai wuce ka'idojin da lokacin da za a ba su abin da ake neman shiganta ne wato wannan uzuri da ake wa baki su zauna a cikin ƙasa ta wuce wannan matsayin wata biyar ko wata shida da ake bayarwa to in har za ka gaba a najeriya ka fi shekarun shekara dole ne ka je ka rijista ka samu wannan lambar zama eh, kana zaune a najeriya ita wannan lamba ba wai tana mai da kai ɗan Najeriya don sai ka nuna nan da takardu da hukumomin shige da fice suka baka kan cewa kana zaune kana aiki a ƙasar nan a shashen da ake nuna kai ɗan ne in kai dan najeriya ne ta da mana ta na asali kan cewa kai ɗan najeriya ne ko mai unguwa ko indijin da ake bayarwa a ko kuma ne Hajji Hadiza Ali, darakta mai kula da al'amuran shari'a ta hukumar ba da shaidar zama ɗan ƙasa kenan a tattaunawar da muka yi da ita. In Allah ya yarda an jima da dare za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar da muka yi da ita. Masu sauraro kana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da ɗaya ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin du duniyar Amurka. He's going after me because he knows if I get if I get the nomination, I will beat him like a drum. Impeachment is the way that we establish that this man will not be permitted. We have to conduct this process in a way that is honorable. yadda 'yan takara goma sha biyu da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar democrat takara a zaben shugaban kasar da za a yabaɗi kenan suka tafka muhawara a jihar ohio da ke nan amurka a tsakiyar makon nan shin waɗanne batutuwa muhawarar tafi mai da hankali a kai batun da shirin na duniya amurka na wannan mako zai yi waiwaye a kai kenan sunana mahmud lalo to 'yan takarar da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar democrat a zaben baɗi sun yi ta jefa maganganu iri-iri akan shugaban amurka donald trump yayin wata muhawara da aka yi a tsakiyar makon nan sai dai duk da haka su ma ba su bar junansu ba domin sun yi ta tafka muhawara kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya rashin daidaito a hanyoyin samun kudaden shiga a tsakanin amurkawa da kuma janyewar da dakarun amurka suka yi a yankin siriya da turkiya ta kai mamaya yayin muhawarar wacce aka yi a ranar talata batun binciken duba yiwuwar tsige shugaba trump ne a gaba-gaba da kuma yunkurin da shugaban ya yi na neman bayanan da za su bata tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden daga ƙasar ukraine wanda yana ɗaya daga cikin masu neman tikitin jam'iyyar ta democrat rudy giuliani the president and his thugs Rudy Giuliani da shugaban ƙasa da 'yan baran dasa sun nuna cewa su makaryata ne. Abin da ya kamata mu yi a yanzu shine mu mayar da hankali kan Donald Trump. Baya so na zama ɗan takarar Democrat, yana neman ɓata min suna ne saboda ya san cewa idan aka zaɓe ni a matsayin ɗan takarar Democrat, kashinsa ya bushe. To dukkan masu neman tikitin na jam'iyyar Democrat su goma sha biyu su nuna goyon bayan su ga binciken da ake yi a kan Trump. wanda ke duba yiwuwar tsige shi ciki har da sanata elizabeth warren wacce ta fito daga jihar massachusetts wacce kuma take kusan gaba-gaba tare da Biden a farin jini. Daukan matakin tsigewa shine abin da zai nuna cewa ba za a lamunci wannan mutumin ya rika karya doka akai-akai ba tare da ya fuskanci hukunci ba. To muhawarar ila yau ta zama wata kafa ta koman da bani sanda ya yi cikin yakin neman zaɓe bayan da ya yi fama da matsalar bugun zuciya shi ma kuma bai wata wata ba wajen gabatar da sakonsa kan binciken tsige shugaba trump abin da zai zama abin takaici shine idan amurkawa suka yi amanar cewa duk abin da muka yi muna musgunawa trump ne kuma muna mantawa da amurkawa miliyan 87 da ba su da inshorar lafiya kuma ba su da cikakkiyar inshorar ta lafiya. shi kuwa sanata cory buka na jihar new jersey ya nuna damuwa ne kan kada masu wuka da kuri'a su ga kamar yunkurin da 'yan democrat ke yi na tsige shugaba trump jam'iyya ɗaya ce kaɗai take rura wata takaddamar na fahimci yadda muke kullace da wannan batu amma ya kamata mu tafiyar da wannan lamari ta hanyar dattaku ta kuma yadda zai haɗa kan ƙasarmu ba ya rarraba mu ba rip us apart. To baya ga batun tsige shugaba Trump, an kuma taɓo batun kiwon lafiya da takaita mallakar bindiga da kuma yadda kwatsam shugaba Trump ya janye dakarun Amurka a Siriya. Matakin da ya sa Pete Buttigieg cikin fushi ya cicciki gwamnatin ta Trump. The slaughter going on in Syria is not a consequence Yadda ake salwantar da rayuka yanzu haka a Siriya ba shi da nasaba da kasancewa Amurkawa a Siriya. sanadin shine janye wadda kuma juya baya da shugaban amurka ya yi ga kawayenmu da kuma abinda muke ganin shi da daraja to ita ma sanata amy klobuchar ta soki matakin janyewar dakarun amurkan asiriyan ina so ya faɗa min yadda kisan kurdawa waɗanda ƙawayenmu ne ya zama hanyar sake farfaɗo da daraja amurka lura da cewa ga rasha nan ta shiga tana taimaka musu ina kuma so na ji daga gare shi yadda shishigin da yake wa vladimir putin zai sa martaba amurka ta sake farfaɗowa hakan na ƙara martabar rasha ne kawai to sai dai kasa da sawa'i 24 bayan da aka yi muhawarar shugaban na amurka ya shiga shafinsa na twitter inda ya mayarwa da 'yan takarar na democrat martani ya kuma kutanta su a matsayin calikawa ya kuma kara da cewa babu yadda za a yi ko mutum ɗaya daga cikin masu neman tikitin takara karkashin jam'iyyar ta democrat ya zama shugaban ƙasa shugaban ya kuma ce dalilin kenan da ya sa suke kokarin tsige shugaban da ya fi kowanne samun nasara a wannan bincike da ba shi da hurumi a dokar amurka to a dai ranar 20 ga watan nuwamba yan takarar na jam'iyyar democrat za su sake yin wata muhawarar masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka da wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da zahara aminu fage sai kuma jim malone da julie leathers gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa sai mu tara a wani mako idan allah ya kai mu. Madalla a gaida Mahmud Lalo da duniyar Amurka. Kafin mu yi sallama da ku ga Baba Yakubu Makeri da takaitattun labarai. Shugabannin tarayyar Turai suna fatan Majalisar Dokokin Burtaniya za ta kada kura amincewa da sabon yarjejeniyar ficewa daga tarayyar Turai idan ta zo a gaban majalisar gobe Asabar. amma tuni jam'iyyun adawa suka ce ba za su amincewa prime minister boris johnson da kungiyar tarayyar turai sun cimma matsaya a jiya alhamis makonni biyu kafin alkawarin da na ficewa daga kungiyar tarayyar turai ko da yarjejeniya ko kuma babu johnson ya kira sabon yarjejeniyar mai girma ga burtaniya da mutanenta da kuma kungiyar tarayyar turai sai dai dukkanin su jam'iyyun adawan kasar sun yi fatali da yarjejeniyar ciki har da kawayen prime minister johnson na north ireland democratic unionist movement shugaban amurka donald trump ya ce ya je jihar texas a jiya alhamis inda ya gudanar da gangamin siyasa a birnin dallas domin cimma wato samun goyon baya a jihar wanda a baya take zama inda jam'iyyar republican take samun rinjayi a na samun kur'u a kasar a gaban ɗiban magoya bayan sa trump ya bayyana nasarar da amurka ta samu wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da turkiya inda ya ce turkiya ta amince da dakatar da kai hare-hare na wani ɗan lokaci a siriya domin baiwa mayakan kudawa damar barin ficewa ko kuma ficewa daga yankin da suke ciki labarai marasa daɗin ji suna bayyana ciki har da cin zarafin lalata bayan da hukumomi a najeriya suka ceto ɗaruruwan mutane daga cibiyoyin horar da ƙangarorin yara a arewacin ƙasar. To da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirinmu na karshe a wunin yau kuma inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na kashin kanku akan duk wani abu da yake ci muku tuwo a ƙarya ko kuma game da ci gaban ƙasa. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni sai injiniyan mu ne Mr. Chang. Ni Aisha Mu'azu nake cewa huta lafiya kada ku yi nisa da rediyon ku domin ga Amina da shirin yau da gobe.